ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin mata a cikin al'umma. bayan nan sai shirin mu koyi harshen farisanci sannan sai shirin shiryar alkur'ani sannan da ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 8 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 17 ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau bayan da sojojin sama na kasar iran suka yi wa margayi imam kumena mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayansu a masaukinsa da ke birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a farkin su da ke birnin tehran a cikin dare amma da labarin ya yadu ga mutane a cikin gari mutane sun kai musu dauki sun kuma fatattake sojojin masu gadin fadar sarki sha duk da cewa kananan makamai ne ke hannun mutane da haka kuma rauni ya fara bayyana a fili ga sojojin sarki sha sannan aka shiga mataki na ƙarshe na faduwar gwamnatinsa. sa masu rai kun san cewa shekaru 298 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin kasar rasha daga cikin dangin romanov ya rasu ina da shekara 53 a duniya sarki peter the great ya hau kan gadon sarauta ne a shekara ta 1696 ba rasuwar sarki yawan alexei yuweji sarki peter ya yi kokarin ɗaukaka sarautar ƙasar rasha a ɓangaren turai kuma ya samu gagarumin nasara kan hakan sai dai peter the great shugaba ne dan kama karya wanda baya tausaya wa makiyansa akan haka mutanen kasar rasha sun sha wahalhalu matuƙa a hannunsa da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arabi jagoranci wani juyin mulki da aka zubar da jini mai yawa a ƙasar iraki inda ya amfani da jiragen yaƙi ya ragargaza ma'aikatar tsaron ƙasar sannan kuma ya yi barin wuta a kan fadar shugaban ƙasa na lokacin abdulkarim kasim ya kashe shi da mukarrabansa da danginsa da dama sannan kuma ya shalanta kansa a matsayin shugaban iraki wani abin lura anan da shine shi ma abdulkarim kasim jin mulki ne ya yi wa sarki faisal na irakin a shekara ta 1958 wanda kuma shi ma abdulsalam arab ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shirya shi ne domin kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau kan kujerar shugabancin kasar iraki a shekara ta 1966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 biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. adadin mutanen da girgizar ƙasa ta kashe a turkiya da kuma siriya ya zarce dubu goma sha ɗaya jagoran zuwan zuwar musulunci na iran ya bukaci haɗin kan ƙasa domin daƙile makircin makiya rasha ta sha alwashin taimakawa ƙasashen sahel da ke fama da matsalolin tsaro to yanzu ga cikakkun labaran alkaluman da hukumomi ke ci gaba da fitarwa a kasashen siriya da kuma turkiya sun nuna cewa adadin mutanen da iftila'in girgizar ƙasa ya yi ajalinsu ya kai dubu da ɗari masu aikin ceto sun yi gargaɗin cewa adadin kan iya karuwa a turkiya mutum dubu da ɗari ne suka rasa rayukansu a cewar shugaban ƙasar recep tayyip erdogan lokacin da ya isa birnin karaman wanda girgizar ƙasar ta fi shafa an dai aina dokar ta ɓaci a yankuna goma na ƙasar ta turkiya biyo bayan girgizar ƙasar a makwabciyar ƙasar kuwa siriya alƙaluman da hukumomin ƙasar suka fitar sun nuna cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura biyu tun dai gwamnatin ƙasar ta buƙaci taimakon ƙungiyar tarayyar turai domin gudanar da ayyukan ceto jagoran jun juhal musulunci na iran ya jaddada wajibcin haɗin kan ƙasa yana mai cewa makiya sun himmatu wajen shuka rarrabuwar kawuna da haifar da rashin yarda a tsakanin al'umma a matsayin wani bangare na makircin da suka saba yi wa kasar ayatollah said al lokacin da yake ganawa da manyan kwamandojin sojin sama na kasar yau laraba ya bayyana cewa daga cikin mahimman bukatunmu a halin yanzu akwai haɗin kan ƙasa wanda ta makar wata katanga ce ga makiya haɗin kan ƙasa shine abin da ya taka muhimmiyar rawa wajen nasarar juyin halin musulunci a shekarar 1979 da cigaban da aka samu a waɗannan shekaru a kowace shekara a ranar 8 ga watan fabrairu kwamandojin sojojin saman kasar ta iran da jami'an rundunar sojin saman kasar na ganawa da jagoran domin nuna mubaya'a mai ɗimbin tarihi da hafsoshin sojojin sama na kasar suka yi wa margayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban tunisia kaif sa'id ya kori ministan harkokin wajen kasar osman jarandi wanda ya sanya shi ne wani minista na hudu da ya rasa mukaminsa tun farkon wannan shekara a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa fadar shugaban kasar ce ta sanar da hakan a shafinta inda ta ce an maye gurbin osman jarandi da ke rike da mukamin tun watan satumban shekarar 2020 da nabil ammar jakadan kasar ta tunisia a kungiyar tarayyar turai babu dai wani karin haske da fadar shugaban kasar ta yi game da daukar wannan matakin tun daga watan janairu dama shugaban kaib sa'id ya kori ministoci guda uku da suka hada da kasuwanci noma da kuma ilimi kasar rasha ta ce za ta taimaki kasashen yankin sahel na afirka da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke kirari da sunan jihadi ministan harkokin wajen kasar rasha ne ya bayyana hakan yayin ziyarar da ya kai a kasar mali sergei lavrov ya kuma yaba da alakar da ke tsakanin kasarsa da mali ya kuma samu ganawa da shugaban mulkin sojin kasar ta mali kanal asim goita ministan ya ce rasha za ta taimaki kasashen domin shawo kan matsalolin da suke ciki na tsaro da kuma ta'addanci mr lavrov dai bai yi wani karin haske ba amma ana tsammanin rasha za ta fayyace siyasar ta a afirka yayin taron rasha da afirka da ake sa ran gudanarwa a watan yuli mai zuwa a birnin st petersburg shugaban rukun ƙwariyar soji na mali kanal asimu gwaita wanda ba kasafai yake balaguro ba a kasashen ƙetare ya tabbatar da cewa zai halarci taron to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau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 wanda suka ce ta makarramai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin kasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatkar kare hakkin dan adam hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tomarila a jamhuriyar nijar kungiyoyin farar hula ne na kasar suka nuna fushinsu akan kame takwaransu kuma jagoran gamayar kungiyar farar hula ta yan musu sando abdullahi saidu wanda suka ce ta mai da hannun agogo baya ne game da dokar da majalisar dokokin kasar ta amince da ita watannin baya na kare masu fafatukar kare hakkin ɗan adam a sanarwar da suka fitar ranar lahadi da ta gabata kungiyoyin sun taɓo batutuwa da dama da suka jibanci halin da ake ciki a ƙasar game da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da muggan laifuka tsadar rayuwa tsaro da dai sauransu amma da farko dai kungiyoyin sun yi tuni da makasudinsu na fitar da wannan sanarwa kamar da za ku ji ta bakin malam musa cangari na kungiyar farar hula ta alternative espace citoyen to abin da ya sa muka kirayi wannan taro shine ganin cewa a kwanakin nan da suka wuce akwai abokin aikinmu abokin mu malam abdullahi saidu wanda aka kama a kan cewa ya sa wuta ga wadansu runwa a garin tamu inda ake hako zinariya sanin kowa ne malam abdullahi ya tahi wannan yanki bayan da aka kai hari aka samu labarin cewa an kai hari ga mutane hari kuma a cikin jirage da aka ya je saboda ya yi bincike a bisa abin da ya wakana a can a matsayin shi na mutum mai kare hancin biladama ya gani kungiyansu ta je ta gani sun hudo rahoto rahotanninsu suna nan da farko aka ce ai maganan da ya yi da rahoton da ya hudu su ne rahoton karya akan wannan aka tungumin shi aka yi ja in ja kuma daga baya aka ce an bar wannan zance yanzu ana zargin shi ne da cewa shi ne ma ya sa wuta a rohan mutane masu hako zinariya wannan zance kuma kowa sanda zancen karya ne a cikin sanarwar kungiyoyin sun bayyana cewa an kama abokin gwagwarmar tasu ne saboda ba a son aikin da yake har da na sauran kungiyoyin an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke na saboda duka kungiyoyin mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa an aikata aikin da bai dace ba a wannan kuma ya kamata a yi nazari a doki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka tuya hakkin su a huta musu ƙungiyoyin sun kuma taɓa batun yaƙi da cin hanci da kuma rashawa a ƙasar wanda ke tafiyar hawainiya a cewar su saɓanin alwashin da shugaban ƙasar ya ɗauka na biyu ya ce zai ci gaba da yaki da cin hanci da rashuwa da waɗansu ayyuka miyagu kuma ya ce zai ci gaba da neman sulhu hatta ma da waɗanda suka ɗauki makamai kenan zai ci gaba da eh, sulhu akan duka matsaloli da ake fuskanta tare da kungiyoyi bancin shi ya doki alkawalin cewa shi da kanshi zai yi hanyar da mutanen kasar nan gaba daya bangarori daban-daban ra'ayi daban-daban a samu haɗin kai bisa kan matsaloli da ake fuskanta a zamna a yi shawara ina ne mahuta a bisa matsaloli da kasa yake fuskanta to bayan shekara guda sai aka ga cewa lallewa alkawalin nan ba a cika su ba bisa kan abu da yawa tunda mun ga ana kamun mutane shi wannan kamun da aka ma abdullahi muna ganin cewa harkan shari'a ana nan ana rabe cewa a san wannan babban matsala to akan wannan ne mu a matsayin mu na kungiyoyi muka yi Allah wadda da irin wannan aikace aikace da ake yi na a kama mutum saboda ra'ayin shi a je a darbe shi wannan abu ne wanda ya kamata a ce an daina shi an shiga wani babi daban a wani share kuma na sanarwar kungiyoyin sun ce sun lura akwai wasu hukumomi da ke cin karansu babu babbaka a kasar ba tare da an tsawata musu ba kamar yadda malam musa cangari na alternative espace citoyen ke cewa akwai wadansu hukumomi wanda su da kansu suna nuna rashin bin doka shi ne muka ɗauki misali kamar na majalisa da bata za a zo a mata bincike akan yadda suke tafiyar da dukiyar al'umma kuma muka yi kira ga shugaban kasa ya kayan manta da alkawalin da ya dauka da rantsuwan da ya yi bisa kan Kur'ani da alkawalluka da ya ɗauka a yayin da aka rantsar da shi da kuma bayan da ya yi muhawarori da sauransu alkawalin da ya ɗauka na cewa zai yaki cin hanci da rashuwa da kuma zai kiyaye 'yancin bil'adama kuma ba zai sa hannun shi ba a cikin harakan shari'a dama kenan in ban mu so fitina ya yadu muna son kwanciyar hankali ya kamata a bi hanyar suru wannan kuma nauyi ne wanda ya rataya bisa shugaban kasa shi ya kamata ya dauki matakai a wannan kuma ya kiyaye duka 'yancin ya yi surhu da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin horar hula da jam'iyyun siyasa da duk mutane domin a huskanci matsaloli musamman na tsaro da na sadan rayuwa da duk waɗansu matsaloli wanda suke bullowa a ƙarshe mun yi kira ga eh, ga malam shaibu muza da yaji manu wanda su ne alkalai wanda su ne suka kawo duk wannan matsala na game da abokinmu da su da kansu sun san hanyar da za su bi su sake shi a gaggauce koma cikin iyali. shi dai kamewar da aka yi wa dan fafatkar malam abdullahi saidu na kungiyar na zuwa ne shekara guda bayan ganawar da shugaban kasar bazin muhammad ya yi da kungiyoyin farar hula na kasar a wani mataki na tattauna batutuwan da suka addabi kasar da zumar a gudu tare a tsira tare malam manuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr na daga cikin waɗanda aka yi ganawar da su a wancan lokacin ga kuma abin da yake cewa eh, bara lokacin da shugaban ƙasa ya gayyace mu a matsayinsa na shugaban ƙasa mu kuma a matsayin mu na ƙungiyoyi na farar hula mun tashi mun tahi mu kai maganganun da duk ya kamata mu yi bisa kan matsalolin ƙasa da yau Allah ya aza mashi nauyin jagoranci eh, a matsayin shi na shugaban kasa mun yi maganganu mun sha hankalin shi bisa abubuwan da ya kamata a ce an sa hankali a kansu musamman bisa alkawalin da shi da kansa ya yi su a kan eh, lokacin da aka rantsar da shi na cewa za a ɗaukar matakai na aiwatar da aiki a kan dokokin ƙasa musamman za a yaƙi da cin hanci da rashawa za a yaƙi da abubuwan da suka damu jama'a cewa da matsalar tsaro da kuma matsalar tsada rayuwa to duka a wannan mun yi maganganu in kuna tunai su ne muka tunatar da mutane cikin wannan sanarwa muka ce ga abubuwan da ya faɗi ga abin da ya ce ya ɗauka alkawali kuma yanzu bayan shekara guda wanga ba wani ne ba ya ce ko wani ya ce kaza ce kaza mu ne ya faɗa ma mun kai magana da shi akan maganganun da muka kai da shi ne muka hango cewa har yanzu abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba ana nesa cikin sauran yana aka ba mun ga abubuwa da dama alkawulla da ya ɗauka musamman na zancen inci da walwala da ya kundin tsarin mulki ba shi ba ne yake ba da incinsu kundin tsarin mulki ne na ƙasa ya nuna cewa niger jamhuriya ce wadda take mai zaman kanta mai aiki da dokokin ƙasa kuma mai aiki da eh, tsari na demokrasiya wanda ta ba da damar cewa 'yan ƙasa an yi musu hanyar su yi unhani da abin da ake ce ma dawa da inci da kuma ɗaukar 'yan ƙasa duka daidai wadai da ga ƙasa da kuma tsaye da shari'a shari'a ta gaske shari'a ta adalci bisa kan dokokin ƙasa da kuma mutunci ga mutuncin an adam da mutuncin ƙasa da kuma eh, tabbatar da eh, kowa an sa ya samu wadatar zuci akan cewa ana abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa yan ɗebe mutane shakku kuma ana yin ƙoƙari na ganin ƙasa ta sa hanya bisa ganin abin da zai kawo kyautata rayuwar al'umma to kenan yanzu shine muka kwatanta mun hango cewa cikin tahiya akwai tangarɗa akwai kurakurai abubuwan da aka ce za a yi ba a yi ba kuma abin kamari yake ci gaba da to kowane kira ne kungiyoyin suke da shi ga hukumomin ƙasar. mun yi mashi kashedi da kuma jan hankali na tunatarwa bisa kan abubuwan da ya kamata a ce a matsayin shi na shugaban kasa ya san da su kuma zai ya aiwatar da su in kuma bai aiwatar da su ba kenan abin da zai biyo baya ya kuka da kanshi tun da kundin tsarin mulki na kasa ya wajabtar da shi na ya yi ma ƙasa doka ƙasa ladabi da biyayya kuma duk wanda ya yi ba daidai ba ya kamata a ce shugaban ƙasa ya ɗauki matakan yin abin da ya kamata a kan shi ya yi kuma duk abubuwan da aka hiddo yanzu kurakure iri-iri ga sunan taɓar gaza iri-iri da aka hudo wanda aka eh, eh, eh, hukumomi da dama na ƙasa sun gudu musamman watan koli ta lissafi ta yi bincike ta hudo rafor guda biyu wanda ta nuna a cikin wannan rafor nan irin tabargazar da ake yi wuri-wuri hukumomi hukuma zuwa hukuma na ƙasa musamman a assembly national da aka yi abubuwan da basu dace ba wanda a yau din nan mun ga har yanzu an ki daukan matakai kuma assembly ma kamar ta nuna ma bata damu da wannan abun da ake faɗi ba doka ce kuduri na 46 na kundin tsarin mulki na ƙasa ya wajabta ma shugaban ƙasa eh, ya ɗauki matakai na cila samu kowa ya bi kan doka da shi da mu duka kenan ba a kazancen matsayi ba kowa ba a yahi mashi ba an wajabta mu kowa ya larabtar da kanshi akan doka kasa kundin tsari mulki ya isa da dokokin kasa to a yau din nan abubuwan da suke faruwa mun gani akwai ana tsambare mun ga ana yin akwai yan gata akwai yan rata akwai wanda suna yin abin da suke so basu da babu wanda dame su akwai wanda kama ma abin alamu na hasashe ne ake kuma su ake toma ake gallaza ma misali yanzu abin da ya faru wannan abokin aikin namu abdullahi saidu eh, shugaban repad da wannan eh, haɗin da suka na ms wasandu kenan abin da ya faɗi shi yanzu an ce ga tuhumar da ake mashi na akan ya rubutu ya ce kaza da ba aka zo aka sake aka ce a'a wai shi da kanshi ya je kunna ya kunna wuta dan saboda ya samu damar yin rahoto akan abu hankali na ɗauka wannan cikin ƙasa a ce akwai ana iya kirkira wannan makarkashiya a ce za a yi shari'a a samu jami'an shari'a wanda ga yarda su ba da kansu dan a samu a galla zamu mutum ba bisa kan gaskiya ba kuma yi mutum shi laihi in yayi laihi ko mi an kai mashi ba matsala kuma ko kowa da yake ko kowa ce ta gaskiya na na tausaya ma bayan Allah da an ka galla zama yau in kun ce za ku biyan diya kenan kun yarda a ko wanda gwamnati ne musu ta'addanci to ma sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin na mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. don haka ban rufe baki ba ya biyo ni yana tambaya ta wace irin bukata ce kika zo mani wacce na gagar biya maki ita zainaba na yi banza na kyale shi yayin da na nufi jikin miro ina tattara kaya hannun shi ya sa ya juyo da ni tare da rike mani kafada da dukkan hannayensa biyu na kalli kwayar idonsa na ga ta raunana ba kamar da hazu da yake cikin fushi ba haka nake son gani don haka na ɗauke kai ina faɗin malam sake mani kafada muryar shi na rawa ya ce da Allah ki faɗa mani wace irin bukata ce na gagar biya maki zainaba ci sha ko sutura ko koko ta hanyar auratayya ya ƙara shi maganar cikin wani irin yanayi mai ban tausayi duk da ya ban tausayi kuma na tabbata babu ta inda ya rage ni amma a haka na buga hannunsa ina faɗin ka taɓa ɗaukar dubu ashirin ka ce gashi ba ta ki ce ki kashe ya girgiza kai na faɗin a'a na juya ina kallon sa ta miro na ce ko ta nan ba gaza ba ya asadiku ko ko an faɗa maka ci da sha da sutura kawai mace take bukata a gidan miji sai fa ƙarshen wata kake ɗauka wata sakar dubu biyar ka bani hawaye na hango kwanci ci a tsakiyar idonsa na ɗauke kai duk da zuciyata ta karaya sai dai ina buƙatar kuɗi banda yadda zan yi amma ina ji a zuciyata da mun haɗu da sanato muntari sau ɗaya ya bani kuɗin zan kama sana'a in rabu da wannan harkar a hankali na ga ya juya ya koma falo yayin da ya zaman dirshan bisa leda ya tallabe kumatunsa da hannuwansa duka biyun zuciyarsa na masa wani irin tukuki a iya tunaninsa duk abin da zan nema a gurinsa yana ƙoƙarin yi mani yana nan zaune har har na gama gyaran ɗakin na zo na gifta shi na shiga kicin na ɗaura wake sannan na dawo na tsaya bisa kansa ina faɗin ba zan yi miya babu nama ba gaskiya zan yi baki an jima bai kalle ni ba ya ce akwai nama a cikin kayan miyan da na siyo na juya a sanyaye na koma kicin domin na so ya ce mani babu ta yadda zan ƙara tabbatar masa daga gazawarsa ina wanke nama ya shiga wanka ya shirya cikin wani milk ɗin yadi sai kamshi yake sannan ya leko ya ce mani na tafi na raka shi da harara ina fudin zan samu naira ɗari biyu bai ce komai ba ya ciro a aljihu ya ɗaura mani bisa turmin da ke kusa da ni sannan ya juya ya tafi ko abincin bai jira ya ci ba kuma ina da tabbacin bai ci komai ba duka duka yanzu domin haka ya tafi ko breakfast bai yi ba kuma baya cin abinci a shago ko mun rintsi na makala faɗa ina faɗin cikinsa na gama abinci na shinkafa da miya na zuba a plate sannan na ɗauki jabi na fita na sayo lemun roba lakasera na dawo na zankar abuna haka na kwashe naman miyan nan tas na rage mashi tsoka biyu da kashi ɗaya kuma wallahi na sani na ɗari biyar yake sowa amma don mugunta haka na cinye sa ina nishi sannan na fiddo wayata na ci gaba da chatting da yake na iske senator Muntari online sai hankali ya koma gare sa inda na aika masa da message kai hakuri darling muna waya yayana ya shigo ya karbe ta ka san fitinanne ne san baya san ina kula samari wai ban isa ba da yake duk samarin da nake kulawa babu wanda ya san ina da aure ya tura mani imoji na dariya sannan ya ce ba komai zibi ko da yana ciki ne ya ce kamar ya da sai mu da muke fa ya ce oke yanzu ya ake ciki na ce da me fa ya ce maganar zuwa mana yaushe za ki shigo yanzu haka ina cikin kaduna abinci zan saya in wuce gida kuma sai na kwana biyu ni kadai ina juya bisa gado na ce madam fa ya ce kin san yar kasuwa ce tana dubai harkokinta kai tsaye tambaye shi nayi yaushe kake bukata ta ya ce ai ni ko da yaushe a bukace nake na saki murmushi tare da ƙara zumin foto shi ko ba a faɗa ba na san zai saki kuɗi fiye da mk sannan kuma ɗan siyasa ne a banza suke samun kuɗin ya ji shiru ya turo mani na ce tunanin zuwa nake ya ce me na tunani kin ga aiko mani da account number in turo maki transport ɗinki daɗi ya kama ni na ce da sauri haka ya ce yes wallahi har ya kyalkyale da dariya haɗe da tura mashi emoji na dariya ya ce dariya kike mani na ce ya haƙuri kai tsaye turo mani ba zan yi ba sai kin kwantar da ita yoni da bana kusa na tura mashi ya ce pictures ɗinki zaki turo min ya wadatar ma na shiru ina tunanin ta yadda zan tura mashi hotona na yayin da sakonsa ya ƙara shigo mini inda ya ce ina jiran akan nomba ɗinki da picture ɗin kuma ina son in ga komai clear kar a cuce ni ya ƙara shi maganar haɗe da turo mani emoji na kanna ido na tura mishi account number sannan na rike wayar ina saurare mintuna kaɗan sai ga alat ɗin dubu hamsin nan da nan jikina ya ɗaukar ma kuɗin transport kenan ina ga naje ban gama mamaki ba ya sake turo mani wani saƙon ina jiran picture ɗina fa ba zan iya mishi gardama ba don haka na karkace na sauke hannun rigata ɗaya na ɗauki hoton jikina na tura mashi ya ce bai yadda ba wai dole sai ya tabbatar da ni ɗin ni ce gudun kar na cuce shi na tura mashi na wata kuma shi so yake ya ganni a tsaye from head to toe yayin da zan ɗaura hannuna kan jikina ba tare da tunani mai zai je dawo ba na fada toilet na ɗauki hotona na tura mashi amma sai da na saka ya yi alkawari gogewa da zarar ya gama gani ya kuma rantse mani da girman Allah zai goge yana gani ya rude ya shiga magiyar in zo gobe ko nawa ne zai bani sannan ya karo mani wani dubu ashirin din akan ɗina kuɗin foto wai haba nan da nan na rude har ban san lokacin da na amsa mishi da zan zo goben ba amma kwana ɗaya zan yi ba biyu ba kamar yadda ya bukata sannan na sauka online na shiga tunanin karyar da zan ma ya asaddiku har ya bar ni in tafi kaduna in kwana ɗaya bayan ya san ban da dangin iya bare na baba a can asali ko zuwa ban taba yi ba haka na tashi na tafi banki na ciro dubu ashirin na bar dubu hamsin a can na nufi kasuwa na je islamic chemist na kwaso kayan mata emergency na kusan dubu goma sannan na siyo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 yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saurari ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da ɗaya idan ba a manta ba an da ji cewa muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne da yake karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya tafi hawan dutse tare da abokinsa nasir domin ganin irin yadda mutane suke halartar wannan wuri kuma suke zuwa shakatawa yanzu haka dai nasir da muhammad sun riga sun isa wani ƙaramin ɗakin cin abinci inda suka haɗu da wasu 'yan ƙasashen waje da su ma suka zo hawan dutse a wannan wuri da ake kira dutsen damovan da ke kusa da birnin tehran To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma sauran mutane da suke zuwa yawon shakatawa da ma hawan dutsen da sai kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. آقا معلمی شما می روید کی کنه تفیه بالا سما بالای کوه سمن دوزه فردا گوبه صبح دسافه دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستانم ابوکینا ما می رویم مو زمتفی من فکر می کنم نی این تنانن شما نیستید کو با کو بانه؟ ایرانی با ایرانی درست است حکنه هندی به این دی ما هستیم مو مونه ده گوما ده نفر متانه گوما چهار هدو دو بیو آلمانی بجاموسه بلند mai tsawo کی یوشه شما بر می گردید کو زاکو داو هفته ماکو بعد میزوع یک شنبه رانر لهدی موفق باشید الله سا اداچه متشکرم نگودی. زیبا میکاو من دوست دارم نی این اصان شبیه مکمنچی شبیه این کوه مکمنچن ونن دوزه تنها کوی دنیا دنیا هست کدشی هستند سونه او صدا میزند شی یه نکره خدا حافظ سی انجمه To madalla to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo karshen shirin namu na yau kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri yanzu kuma ga shirin shiriyar alkur'ani شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alƙur'ani, shirin da a cikinsa ne muke gabatar muku da ayoyi na alkur'ani kiraa wato karatu na waɗannan ayoyi da kuma tarjama zuwa harshen hausa sannan mu bibi abin da tafsiri wanda muke bayani daidai gwargwado domin a fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukarwa da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya shiryar da mu ya dora mu akan tafarki madaidaici to kamar yadda muka sani ne cewa a halin yanzu muna kawo muku karatu da kuma tarjama tare da tafsiri ne na suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. na neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim rahama mai jin kai وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ka kuma tsayar da su zabar mummunan aiki duk wanda kuwa ka tsayar daga azabar mummunan aiki a wannan rana hakika to kayi masa rahama وذلك هو الفوز العظيم والنوى شين مبرر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من تُمَتِّعْكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ حقيقة waɗanda suka kafirta ana kiransu cewa hakika ƙiyayyar Allah ta fi girman kin junan da kuke wa kanku. lokacin da ake kiran ku zuwa imani a duniya sannan kuna kafircewa. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara, musamman wannan aya ta tara a cikin wannan sura, suratul ghafir ya ci gaba ne da bamu bayani dangane da addu'a wadda mala'ikunsa suka kasance suna yi dangane da muminai. Sai Allah ta'ala yake haikaito mana maganar waɗannan mala'iku bayan sun nemi Allah ta'ala ya sanya mumina cikin aljanna da kuma iyayensu da matayensu da zuriyansu sai kuma mala'ikun nan suke cewa waƙihimus sayyi'at ya ubangijinmu muna roƙonka cewa waɗannan bayi naka muminai da iyayen nan nasu da matayensu da zuriyan ɗan nan nasu to kuma ka kare su baki ɗaya daga dukkan wasu tsanani na ranar kiyama dukkan wani abu wanda yake zai sa su cikin damuwa da tsanani na kiyama to ka kare su malamai kuma suka ce ko kuma ka kare su daga dukkan wasu abubuwa da zunubi yake gadarwa na matsaloli a ranar kiyama shine waƙe himus sayi'at nan to har suke cewa domin kuwa kai ya ubangiji duk wanda ka kare shi a wannan rana ranar kiyama ka kasance ka sa cikin rahama to kare mutum daga cikin irin wannan matsaloli na ranar kiyama da wahalhalu na ranar kiyama wanda duk kai masa irin wannan kariya faƙad rahimtahu to lalle ka yi masa rahama wato abin da suke nunawa waɗannan mala'iku shine cewa mutum ya samu ƙololuwa ta rahamar Allah subhanahu ta'ala a ranar kiyama shine ubangiji ya kare shi daga wani halhalu na wannan rana in dai ka shiga cikin rahamar Allah rahama ta ubangiji subhanahu ta'ala ta kasance ta lullube mutum to ubangiji subhanahu ta'ala ya kare ka daga waɗannan wahalhalu na wannan rana kenan sai mala'iku na suke cewa to irin wannan kuwa huwal fawzul azim lalle wanda zai shiga cikin rahamar Allah a ranar kiyama to babu wani abu wanda yake babban rabo fiye da wannan lalle wannan shine rabo wanda yake mafi girman rabo da mutum zai samu to bayan waɗannan maganganu da Allah subhanahu ta'ala ya haikaito mana dangane da mala'iku addu'o'in da suke yi a kan muminai a aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya kuma karkato da bayani game da waɗanda suka kafirce Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina kafaru yunadawna la maqtullahi waɗannan bayanai fa malamai suna yin wani abu na tsokaci akan cewa a duk lokacin da Allah ya yi magana akan 'yan aljanna bayan ya gama magana sai kuma ya karkato yana magana akan 'yan wuta so yake fa mu da muke sauraro mu yi amfani da kwakwalanmu mu dinga kwatanta wancan da kuma wannan domin mutum ya ɗauki dukkan wani abu na darasi da yake so ya ɗauka to Allah ta'ala a aya ta goma cikin wannan sura suratul ghafir sai ya karkato da magana akan kafirai yake cewa lalle waɗannan da suka kafirce ana kiransu ne ta kowane janibi bayan sun shiga wuta wane ne yake kiransu waɗansu malamai suka ce ai mala'iku ne suke kiransu yuqalu lahum ana cewa da su domin rantse da ubangiji subhanahu ta'ala fushin da allah yake da ku da yadda ya tsane ku da fushinsa mai tsanani yau a kanku shi ne mafi girma da yadda ku a ranar duniya ku kasance kuna fushi da kawukanku a ranar duniya a lokacin da ake kiran ku zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala akan ku zo ku yi imani sai ku kasance kuna cikin kafirci ko kafirci wannan imani saboda haka fushin da Allah yau yake da ku to shine mafi girman fushi da tsana da zai nuna muku fiye da yadda ku kuka kasance in an yi kiran ku a duniya zuwa imani kuke nuna fushi ga kawukanku domin fushi ne ga kawukanku mutumin da kai kiransa zuwa ga imani ya ƙi amsa wa wannan imani din to kamar yana yin wani abu ne na tsanar kansa da kansa yana fushi da kansa domin a kirawo mutum ne zuwa ga alheri sai ya bujire ya nuna baya son wani alheri to kaga kuwa mutumin da baya son wa kansa alheri to ai kamar ya fushi da kan kansa ne ko da ko bai sani ba waɗansu malaman suka ke cewa a'a abin da ake nufi shi ne. Haƙiƙan abin da yake na kafirci ne wato ka kai ƙololuwa na yin wani abu domin nuna wa kanka fusata da yin fushi da kanka yaya mutum zai yi fushi da kankansa, shine dai malamai suka ce shine gaya ta kafirci domin duk wani kafiri abin da yake ciki shine yin fushi da kansa ya yi wa kansa manaƙisa domin kansa ransa da ruhinsa idan da a ce ya yi imani to ya sa su cikin ni'ima ne ya sa su cikin wani abu na rahamar Allah amma kafircin da kafiri yake yi to kamar ya turmusa wannan ruhin nasa ne ya yi wa kansa manakisa ya yi fushi da kan nasa shine wannan abin da malamai suke bayani a kansa saboda haka suke cewa ko kuma su ce muna rantsuwa da ubangiji cewa lalle fushin allah gare ku a wannan lokaci a duniya da ake kiran ku zuwa ga imani kuke kafircewa to shine mafi tsanani daga wannan fushi yau da kuka gani ga kawukanku kuke ciki a wannan rana da kuka kasance kun zalunci kanku kuma kun fito kun ga irin azabar da take jan ku zuwa cikin wani abubuwa na sharri wanda ku ne kuka gadar da wannan sharri ga kawo kanku saboda kafircinku da kuka yi da bijirewa daga imani da kuka yi to duk dai wannan abu guda yake nuna mana cewa fushin Allah subhanahu wata'ala dangane da kafirai shine mafi tsanani dangane da su abin da suka kasance an yi kiransu zuwa gare shi a ranar duniya akan su imani suka kafirce to wannan fushi na Allah da Allah sawa'on a cikin duniya ne ko kuma a lahira to dai fushin Allah a kansu shine mafi tsanani dangane da shi fushinsu da suka yi wa kawukansu da cutar da suka yi wa ruhinsu suka hana wannan ruhi nasu samun sa'ada wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato kenan wannan fa wani abu ne na tunatarwa tunatarwa ne dangane da abubuwan da za su bijiro a ranar kiyama wahalhalun da za su bijiro a ranar kiyama musamman ga waɗanda suka cewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk bayani ba abin da yake nunawa illa tunatarwa domin mutum ya shiga taitayinsa tun kafin aje wannan rana ɗin. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 kan iyaka da yankin zirin gaza a karan farko cikin shekaru da dama da suka gabata da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. farkon wannan mako ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da wani sabon yanki mallakin falasinawa da ke daura da kan iyaka da zirin gaza kan kafa matsugunin 'yan sahiyoniya 'yan kaka gida a ciki a karan farko cikin shekaru masu yawa da suka gabata kuma firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya ce samar da matsugunin wata shaida ce da take bayyana rashin gajiyawar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a fagen kalubalantar falasinawa a yankin zirin gaza da kuma karfin haramtacciyar kasar isra'ila na yiwuwar kafa wani matsugunin hakanan a shafin sa na twitter bayan kammala taron mako-mako na gwamnatinsa netanyahu ya tabbatar da cewa yana mai alfahari da kafa matsugunin yahudawan sayuniya a ko'ina yana mai sa ran cewa sabbin matsugunan yahudawa za su amsa bukatun matsugunan yankin da kuma karfafa iyakokin kudancin haramtacciyar kasar isra'ila da zirin gaza kamar yadda jaridar ma'arif ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa ana nan ana maganar samar da wani matsugunin yahudawan sayoniya mai suna hanun bisa shawarar majalisar tsare-tsare da gine-gine ta haramtacciyar kasar isra'ila wanda aka fitar da kuduri tun a cikin watan janairun shekara ta 2022 da ta gabata jarida ta kara da cewa matsugunin na hanun zai kasance wani yanki ne mai dauke da iyalan yahudawan sayoniya 'yan kaka gida 500 masu riko da addini da 'yan boko zalla kuma hakan yana zuwa ne a matsayin amsa buƙatar yawan karuwar matsugunan yahudawan sayoniya 'yan kaka gida tana mai kara fayyace cewa ma'aikatar tsare-tsare da gine-gine za ta fara shirin samar da sabon matsugunan za a kafa sabon matsugunan ne a gabashin kibos sa'at a cikin abin da ake kira da majalisar sadut a nengeb mai nisan kilomita bakwai daga shingen kan iyaka da ke shiyar gabashin zirin gaza a cewar majiyar kuma matsugunin hanun shine matsugunan. sani na farko da aka cimma matsayar samar da shi a gefen yankin zirin gaza a cikin shekaru wanda yake matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida da suke kan iyaka da kuma kusa da yankin zirin gaza waɗanda yawansu ya haura zuwa hamsin adadin matsugunan da suke gefen yankin zirin gaza za su karu daga kimanin dubu arba'in da biyu cikin shekara ta dubu zuwa matsugunai dubu hamsin da biyar a cikin shekara ta dubu biyu da sha tara karuwar da yawansa zai kai kashi talatin da cikin ɗari a cewar wani rahoto daga shafin yanar gizo na globes na tattalin arzikin ibraniyanci a cikin watan mayun shekara ta dubu a gefe guda kuma a daidai lokacin da majalisar zartarwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da batun samar da wani sabon matsugunin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a daura da kan iyakar yankin zirin gaza a nata bangaren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta dauki alwashin wurga matsugunin cikin mummunan hadari yayin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya jaddada cewa samar da matsugunin a gefen yankin zirin gaza da cewa cewa wata shaida ce da za ta gwada karfin haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ya ƙara da cewar abu mafi muhimmanci shine shirin mayar da martani kan duk wani abu da ya kira ta'addanci da dukkanin karfi domin ganin an samu wanzuwar matsugunin yahudawan sahiyoniya yan kaka gida a yankin jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda a harnot ta ce ana ta yin maganar samar da wani matsuguni mai suna hannun bisa sanarwar majalisar tsare-tsare da gine-gine ta haramtacciyar kasar isra'ila wacce aka fitar da kudirin tun a watan janairun shekara ta 2022 jaridar tana mai fahimci cewar ma'aikatar gidaje ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ambaci cewa sabon matsugunin yana matsayin matsuguni ne da za a zaunar da iyalan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida 500 masu riko da addini da 'yan boko zalla kuma hakan yana zuwa ne a matsayin amsa buƙatar yawan karuwar matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a gefe guda kuma ita ma jaridar yadot a harnot ta barto gargaɗin da ƙungiyar gwamnatin musulunci ta hamas ta fitar cewa wannan mataki da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka a matsayin wani abu ne da ba zai yiwu ba tare da ɗorawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila alhakin duk abin da zai je ya komo a kokarin gudanar da gine-ginen matsugunin a kusa da yankin zirin gaza ƙungiyar ta hamas ta kara da cewa ci gaba da gudanar da mummunar manufar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta faɗaɗa matsugunan yahudawan sahayoniya ba lamari ne da zai samar da tsaro ga yahudawan sahayoniya in kaka gida ba kuma ba lamari ne da zai bai wa 'yan mamaya halacci ko ikon mallakar kasar su ba kamar yadda ƙungiyar ta hamas ta jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce ke da alhakin tsugunar da yahudawan sahayuniya a kusa da gabar teku tare da jefa rayuwarsu cikin hatsari a nashi bangaren babban jami'in majalisar Dinkin duniya na musamman kan shirin wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya to nisland ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan falasinawa da tamame saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ne sannan ya jaddada yin kira gare ta kan kawo ƙarshen korar falasinawa daga muhallin cikinsu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya